wasu 'yan bindiga dauke da makamai a jihar rivers sun yi awon gaba da wasu ɗalibai yara 'yan makaranta akalla su biyar a karamar hukumar obiabo da ke jihar ta rivers 'yan bindigar dai da kawo yanzu ba a kai ga gane su ba na ci gaba da garkuwa da yara biyar a cikin surkuwayen dajin yankin na niger delta Musa Tony Benson ɗaya ne daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da 'ya'yansu. Uh, uh, uh, Yana cewa ne muna cikin kaɗuwa matuƙa sosai kan wannan al'amari da ya abku kuma ɗana yana cikin mutane biyar da aka yi garkuwa da su kuma wani abin mamaki shine ba a makaranta aka ɗauke su ba an ɗauke su ne mafi yawancinsu a gidajensu lokuta daban-daban musamman inda suke kwana to mu uwaye muna cikin halin kai kuma muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye haikan don ganin an ceto yaranmu kuma kawo yanzu ba san halin da suke ciki ba rundunar 'yan sandan jihar rivers ta tabbatar da faruwar lamarin dsp gris koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce eh, Misa ga yara da aka yi garkuwa da su 'yan makaranta wannan lamarin ya faru sannan kuma ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke na ganin an ceto su kawo yanzu ba mu kai ga kama kowa ba musamman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki amma dai muna gudanar da sintiri na haɗin gwiwa masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga na batun tsaro a ƙasar ta najeriya farfesa bello bada malami ne a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum watan ba karfe hukumomin najeriya ya fi ba ko oho ne hukumomin Najeriya sun kai duk wani wanda an ka ba amana inda an ka ba shi amana abin da yake kokari shine ya za shi tare kazamar dukiya daga sata yara sai kisan yara sai kisan manya sannan ko baka isa nan da can ka je ba a anshe ma dukiyarka sannan kuma a kashe ka sannan kuma ba a komi babu da za a ce ma ga wanda ya aikata an kama shi an hukuntar da shi duk ƙasa inda ba a yin hukunci to wannan shi ya ƙarshen ta to daga nan kuma ita wannan ƙasa ta tashi da aiki tattalin arzikin ta ba shi aiki sannan kuma mutane daga waje ba su zakuwa su zuba jarin su sannan waɗanda adda jari a cikin kokari suka su jaya jarin su to da an yi haka rashin aiki ya samu rashin aiki ko in ya samu sai buge-buge da kashe-kashe Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya